ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون حقيقه waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah ba mu da wani ubangiji sai shi sannan suka daidaita akan imani da aiki nagari to babu tsoro akan su cikin abin da suke fuskanta a lahira kuma ba za su yi bakin ciki akan abin da ya wuce su na rabon duniya ba ko kuma abin da suka bari a bayansu.